والسلام على رسول wa وعلى wa وصحبه وسلم تسليما masauraranmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ilimin tattalin arziki a musulunci sanin ilimin tattalin arziki a musulunci yana taimakawa wajen mu'amalar mutum ta tafi a saiti sanin manufofin ilimin kasuwanci a musulunci yana taimakawa wajen mutum ya zama cewa ya mu'amalanci mutane mu'amala ta adalci sanin ilimin tattalin arziki a musulunci yana taimakawa wajen mutum ya zama cewa ya yi mu'amalarsa kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yake so kamar yadda muka sani a darsan da suka gabata mun yi bayani akan hukunce-hukunce da yawa waɗanda suke da alaƙa da ilimin tattalin arziki sannan kuma mun zo mun yi bayani akan ƙa'idoji da yawa waɗanda suke da alaƙa da wannan ilimi mai albarka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya za mu ɗora akan wata ƙa'ida wacce take da matuƙar mahimmanci a ilimin cinikayya a musulunci wannan ƙa'idar tana cewa hajatun nasi asulun fi shar'il uqud hajatun nasi aslun fi shari lokut ma'ana bukatan mutane ita ce asali wajen shar'anta hukunce-hukunce na cinikayya da auratayya kamar yadda muka sani allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane allah maɗaukakin sarki ya halicci 'yan adam suna buƙatar junansu ba wani wanda zai iya rayuwa shi kadai idan mutum yana da damar da zai iya kera. gugan da zai ɗebi ruwa da shi ba shi da damar da zai iya saƙa rigar da zai sa idan yana da damar da zai saƙa rigar da zai sa za ka samu cewa ba shi da damar da zai noma abin da zai ci idan yana da damar da zai noma abin da zai ci za ka samu cewa bai san magungunan da zai amfani da su ba idan ba shi da lafiya saboda haka wannan sai yake nuna mana cewa tabbas mutane ba za su iya rayuwa ba dole sai ta hanyar junansu kamar yadda malamai suke cewa babban dalilin da ya sa aka shar'anta babun cinikayya to an shar'anta ne domin buƙatar mutane zuwa hakan babu yadda za a yi mutane su rayu ba tare da cinikayya ba saboda cinikayya ta tsayu ne akan attabadul abin da ake nufi da attabadul shine canji ka bani wannan na baka wannan ka ɗauko min wancan ni kuma na ɗauko maka wancan ka haƙa min rijiya ni kuma na gina maka gida ka ɗauke ni a mota ka kai ni masallaci ni kuma na baka kuɗin da zaka je ka sayi magi saboda haka ba gaba ɗaya mutane ba za su iya rayuwa ba dole sai ta hanyar dole sai ta hanyar junansu suna buƙatar junansu wajen harkoki na yau da kullum Ah, idan muka kalli babin cinikayya za mu ga cewa allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta cinikayya ne ba don wani abu ba illa saboda buƙatuwar mutane zuwa ga haka za mu ɗauki wasu daga cikin ah, babubbuka na cinikayya mu buga ah, misali da su a matsayin misali domin abin ya ƙara fito mana yadda ya kamata farko idan muka ɗauki assalam za mu ƙara gane cewa wannan ka'idar da muka faɗa a baya ka'ida ce muhimmiya a babin cinikayya wato hajatun nasi asulun fi shari'ar uqud ma'ana buƙatar mutane ita ce asali wajen hukunce-hukuncen cinikayya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta idan aka ce salam abin da ake nufi da shi shine ka ba da kuɗi da damuna misali da niyyar cewa za a baka kaya da kaka wannan shi ake kira salam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su suna yin eh, wannan salaf din fisanati wa thalath suna yin wannan rancen na shekara biyu ko shekara uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajlin ma'lum annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu duk mutumin da yake so ya yi salam to ya yi ƙoƙari ya yi shi fi kailin ma'lum mana a cikin abin awo ko kuma abin skeli wanda yake sananne zuwa wani ajali wanda yake sananne saboda haka bai kamata a ce mutum ya zama cewa ya yi salam a abin da yake eh, ba shi da eh, wani adadi na musamman ba salam allah maɗaukakin sarki ya shar'anta shi ne ya yi wa mutane afuwa a kansa ba don wani abu ba illa saboda buƙatar su zuwa ga wannan abu zai iya yiwuwa mai kaya yana buƙatar kuɗi amma kayan nasa ba sarga sun zo ba don haka sai allah maɗaukakin sarki sai ya shar'anta eh, salam ta yadda zai an shi waɗannan kuɗin ya amfana da su shi ma kuma eh, wanda yake da kuɗin zai iya samun sauƙi saboda galiban idan ka ba wa mutum kuɗi ya ajiye maka kaya a mafiya yawan lokuta ba zai baka eh, waɗannan kayan a farashin su na asali ba saboda haka kaga akwai sauƙi a ciki akwai kuma tabbatar da abin da mutane suke bukata a ciki ah, wannan kenan don haka kamar yadda ibnul humam yake cewa wa sababu shar'iyyati shiddatul hajati ilai babban dalilin da yasa aka shar'anta salam shine tsananin buƙatar da mutane suke zuwa gare shi ibnul qayyim Allah ya ƙara masa rahama yana cewa a cikin ilamul muwaƙin an rabbil alamin idil hajatu allati li ajliha shara Allahu wa rasuluhu salama alirtifaqu min aljanibai yake cewa saboda tausayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayansa shine dalilin da ya sa Allah da manzansa suka shar'anta salam daga cikin misalan na'u'uka na cinikayya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta saboda buƙatuwar mutane zuwa ga haka shine al'ijara abin da ake kira ijara shine ka ɗauki mutum e, a matsayin mai haya kamar yanzu misali ka ba wa mutum e, guri ka ce ya gina maka ɗakuna guda biyu da ya cewa idan ya gama ya maka wannan ginin za ka ba shi wani kuɗi wannan ma malamai suna cewa an shar'anta ta ne saboda bukatan mutane wa illa idan ka kalli asalin ka'idoji na shari'a ta musulunci za a ga cewa ijara bai'u ma'dum ne ma'ana ana siyar da abin da babu shi ne saboda yanzu <clears throat> lokacin da eh, za ka je ka eh, ba da kaya misali a ɗinka maka ko kuma ka ba da gida a gina maka ka ga wannan gidan babu shi wannan gidan babu shi to amma kuma tunda uh, ya kasance ah, akwai bukata sai allah maɗaukakin sarki ya halatta wa mutane su wannan nau'in na cinikayya duk da babu eh, abin a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ajira ajrahu ko an ku bawa ɗan kwadugo ladansa tun kafin sa ya kafe saboda haka kaga wannan sai yake nuna cewa lallai a duk lokacin da mutum ya zama allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da irin waɗannan ilimin muka na shari'a to zai ƙara gane hasken da yake cikin shari'a shi yasa fahimtar waɗannan abubuwan za su ƙara sawa ka girmama Allah ka kuma gane irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake kula da maslahohin bayi daga cikin nau'ukan cinikayya akwai almudaraba abin da ake kira almudaraba shine ka ba wa wani kuɗi ya juya muku ta yadda ribar da aka samu za ku raba ta gwargwadon abin da kuka cimma daidaito a kan shi gwargwadon abin da kuka cimma daidaito a kan shi bai'ul mudaraba kamar yadda malamai suke cewa babu wani dalili na alkur'ani ko kuma suna annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta tabbatar da shi amma dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta'amuli da shi saboda haka ya tabbata daga aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama eh, kamar yadda kuma malaman da suka zo bayan sahabbai su ma sun tafi akan halaccinsa kamar yadda malamai suke cewa ita ma mudaraba addinin musulunci ya halatta ta ne ba don wani abu ba illa saboda bukata da kuma a abin nan din da mutane suke da shi na kishin ruwa saboda zai iya yiwa mutum ya zama cewa ya iya kasuwanci amma ba shi da kuɗin da zai iya juyawa zai iya yiwa mutum ya zama cewa yana da kuɗin da zai iya juyawa amma bai iya kasuwanci ba to kaga ta hanyar haɗin gwiwa sai ya zama cewa mutane sun amfana saboda buƙatar su zuwa ga hakan. yana daga cikin na'uka na cinikayya waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su ba don wani abu ba illa saboda buƙatuwar mutane zuwa ga hakan akwai abin da ake kira al'araya abin da ake kira al'araya shine kamar yanzu misali mutum ne yana da eh, busasshen dabino amma ba shi da kuɗin da zai iya zuwa ya sayi ɗanyen dabino gashi kuma yana da buƙatuwa zuwa wannan ɗanyen Ga gashi kuma yana da buƙatuwa zuwa wannan ɗanyen dabina addinin musulunci ya halatta masa ya ba da wannan busasshen dabinan nashi a bashi ɗanye amma kada abin da za a yi canjin da shi ya zama cewa ya wuce ausuki biyar ya wuce ausuki biyar ausuki biyar shine sa'i ɗari uku saboda haka waɗannan abubuwan allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su ne ba don wani abu ba illa saboda buƙatuwar mutane izuwa haka illa saboda buƙatuwar mutane izuwa haka wanda inda a ce za a bar mutane zuwa ga haka zai iya yiwa mutumin da yake son ɗanyen dabino ba shi da halin da zai sa kuɗi ya siya ya zama cewa ya shiga cikin wahala saboda haka za mu ƙara gane wannan ƙa'idar mai mahimmanci wacce malamai suka faɗa yana daga cikin misalan wannan abin nan ɗin wannan asalin wanda muka yi bayani shine sulh abin da ake kira asulhu shine mutane su yi saɓani a tsakaninsu a lokacin da suka yi cinikayya akwai abin da ake kira misali sulhun alal inkar sulhun alal inkar abin da ake nufi da sulhun alal inkar shine kamar yanzu misali ka ba wa mutum naira dubu ɗari misali a matsayin ranci sai ya zama cewa ba shi da damar da zai biya ka bayan an ɗau wani lokaci mai tsawo sai ya zama cewa ya manta wannan kuɗin da ka ba shi. to idan ya zama cewa ba ka da shaidu to a musulunci akwai abin da ake kira sulhun alal inkar ma'anarsa shine sai a zabtara wani bangare na abin da ya kamata a baka sai ka yi haƙuri da abin da aka da ka samu misali kana bin dubu ɗari sai a baka dubu hamsin saboda idan aka ce za a baka dubu ɗari shi ƙila ya ce bai yadda da wannan sulon ba mana ka bashi bashi shi kuma ya manta wannan bashin da ka bashi saboda haka kowa sai ya haƙuri da wani bangare na haƙƙinsa maimakon ka bashi dubu ɗari sai Eh, maimakon ya baka dubu ɗari sai ya baka dubu hamsin ya zama kowa ya yi asara shi ma wannan addinin musulunci ya shar'anta shi ne ba don wani abu ba illa saboda buƙatuwar mutane zuwa ga hakan akwai abin da ake kira alkafala abin da ake kira alkafala shine kamar yanzu misali mutum ya ci bashi idan ya ci bashi sai ya zama cewa za a ɗaure shi babu yadda zai iya iya zuwa wani waje sai a samu wani mutumin sai ya zo ya ce ya ɗauke masa wannan bashin saboda haka shi za a nema da biyan wannan bashin ko kuma ya ce zai biya shi ma wannan addinin musulunci ya shar'anta shi ne ba don wani abu ba illa saboda bukatuwar mutane zuwa ga hakan saboda haka wannan ka'idar da muka faɗa tana da mahimmancin gaske kuma za mu ƙara fahimtar ta wato ka'idar hajatun nasi aslun fi shar'il uqud buƙatuwar mutane asali ne wajen shar'anta dukkan nau'uka na cinikayya saboda haka dukkan nau'ukan cinikayya allah maɗaukakin sarki ya shar'anta su ne ba don wani abu ba illa saboda bukatuwar mutane zuwa ga hakan yana daga cikin nau'ukan cinikayya waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ba don wani ba illa saboda bukatuwar mutane zuwa hakan alja'ala abin da ake rifi da ja'ala shine ah, kamar mutum yanzu babur ɗinsa ya ɓata ko motarsa ta ɓata sai ce dukkan mutumin da ya kawo min wannan mashin ɗin nawa zan ba shi naira dubu ɗaya ko kuma zan ba shi naira dubu uku ko wani abu makamancin haka wannan sunansa ja'ala shi ma ja'ala kamar yadda malamai suke faɗa eh, an sharanta ta ne ba don wani abu ba illa saboda eh, mutane su samu sauƙi a cikin rayuwarsu saboda yanzu eh, idan mutum yana da buƙatar wannan kayan nashi ba dole ne ya samu ba in bai sa kuɗi ba saboda haka malamai suna cewa shi ma ja'ala bai'ul ma'adum ne saboda ana ciniki ne akan abin da babu shi to amma addinin musulunci ya yi sauki kuma ya yadda da abin ba don wani abu ba illa saboda buƙatuwar mutane zuwa ga wannan din zuwa ga shi wannan nau'i na ciniki na ja'ala don haka idan muka kalla za mu ga cewa lallai ba yadda za a yi mutane su iya rayuwa ba tare da nau'i na cinikayya ba don haka shi yasa za mu ƙara gane girman Allah subhanahu wa ta'ala za mu ƙara gane irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da rayuwar bayi za mu ƙara gane irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yaye wa bayi dukkan abin da suke bukata Allah maɗaukakin sarki yake kautarwa da mutane kunci Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alkur'ani wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya muku wani kunci ba a cikin addini saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin sauƙi ga bayansa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin bayansa su zama cewa su kasance cikin yalwa ah, abu na ƙarshe daga cikin misalan wannan ka'idar shine shahada ma'ana eh, sanya shaida da Allah subhanahu wa ta'ala yi umarni da shi a cikin cinikayya da yake cewa wa ashidu idza tabayatum ma'ana ku sanya shaida idan kuka yi cinikayya a junanku kaga shi ma sanya shaida addinin musulunci ya halatta shi kuma ya yi umarni da shi ba don wani abu ba illa saboda kasancewar sanya shaida yana daga cikin abubuwan da za su yanke uh, jayayya a tsakanin mutane yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wajen ya zama cewa ciniki ya tabbata yadda ya kamata allah maɗaukaki sarki ya ba bamu dacewa waɗannan ƙa'idoji da muka ji suna ƙara nuna mana hasken addinin musulunci suna ƙara nuna mana mahimmancin addinin musulunci suna ƙara nuna mana irin yadda addinin musulunci ya kula da rayuwar bayi ala ya alamu man khalaq tabbas Allah ya san abin da ya halitta wa huwa latifu Allah shine mai tausasawa alkhabiru gwani wajen iya ba da labari insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darussan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa godiya ta musamman ga a tashar wisal tv ta hausa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki dukkan waɗanda suke taimakawa da kuɗi wajen tabbatar da wannan tashar za mu haɗu a wasu darussan na gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh